musulmi ina roƙon Allah ya karɓa mana kyawawan shiri ya gafarta mana ta mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ah, Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu alhamis sha bakwai ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da takwas ga watan ɗaya na shekara ta 2015 miladiya za mu tashi a tambaya ta 132 na wannan littafi mai albarka a alamu sunna al-mansura tambayar tana ce maddalilu ala baqa'ihima la tafnayani abadan menene dalili kun san muna bayani dai akan wuta aljanna da wuta mun faɗi dalilin da ya neme mu yi imani da su mu yi bayanin me ma'anan imani da su ɗin yanzu ko muna so mu san dalili wajen wanzuwansu karewansu aljanna ba ta karewa har abada wuta ma ba ta karewa har abada ko akwai hujjan haka daga alkur'ani da hadisi malam alhafizul hakami Allah ubangi ya lullube shi da rahamarsa yace akwai hujjoji ke qala Allahu ta'ala fil janna ga abinda Allah yace game da aljanna yace duk wanda ya shiga aljanna to khalidina fiha ne za su dawwama a cikin aljanna dindindin abadan abadan wanda aka ce zai dawwama abu har abadan abadan babu ƙarshe yana nuna wannan abun shi ma gidan da za ka shigan shi ma ba mai karewa ba ne. zalika hakan in ji Allah samun aljanna madawwamiya to shine fa alfawzul azim shine rabo mai girma gobe kiyama suratu tauba aya ta ɗari wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya sake cewa wa ma hum bi mukhrajin babu wanda zai fidda su daga ita aljannan kenan in mutum ya shige ta babu ranan da za a fidda shi mun san mutum in ya shiga gidan hayan da ba nashi ba ko gidan gwamnati da ba shi ba akwai ran da yake sa rai za a me za a fidda shi kullum musamman ma gidan haya eh, ga shi ka biya an nema ka ba da na shekara biyu ka bayar din ba wata shida a ce a'a ai wani kawun shi ne zai dawo nan saboda ka ga ragowan kudinka ko wani innan shi ne za ta dawo gidan ko wani dan shi ne za a yi ma aure kullum dai ba ka da sakewa in kana gidan haya idan kana kallon gidan ka ce da umai da nan kaza umai da nan kaza zan fi samun natsuwa amma ba naka bane to Allah mallaka wanda bai da shi to Allah ya nuna duk wanda ya shiga aljanna wa ma hum minha bi mukhrajina su ba waɗanda za a fitar da su daga ita bane kwata-kwata ita aljanna ga duk wanda ya shige ta suratul hajar aya ta 48 wa qala ta'ala a wata aya Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi aljanna da abin da ke cikinta to a ta'an kyauta ne na Allah gaira majzuz wanda bai da ranan ƙarewa. duk abin da ka samu aljanna kana ci ko kana sha ko kana amfani da shi to babu ranar da zai kare wannan abin babu shi kawai ka duba suratu hud aya ta ɗari takwas wa ƙala ta'ala a wata aya Allah ce la maqtu'atin wala mamnu'atin duk wata ni'ima ta aljanna ƴaƴan itace na aljanna da duk wani abun da ke ciki Allah ce la maqtu'atin babu ranan da za su yanke maka babu ranan da za su yanke yanzu misali mangoro ya yanke season din shi ya yanke ko ba haka ba babu mangoro babu shi to idan aljanna babu ranan da za a ce wani fruit ko ɗan yan itace na aljanna akwai wani season da za su yanke ka neme su ka rasa duk wani abu na aljanna babu ranar da zai yanke maka sannan wala mamnu'atin wai babu inda za a sa wata doka a ce nan an sa doka no entry ba shiga ina fata an gane ko babu yanzu nan a duniya sai ka wuce a barba ka wuce wani supermarket ma malam ka ga abubuwan ci daban-daban daban-daban amma sai da me sai da kobo to a can aljanna duk inda ka gani ka shiga naka ne ka ɗauke shi naka ne babu wani no entry babu kaza sai kana da kuɗi a a shiga kawai la mamnu'atin wala mamnu'atin babu mai cewa nashi ne babu wanda zai hana ka babu kawai inji Allah subhanahu wata'ala ka je suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a aya ta 30 da nawa 33 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa idan ya sa ka aljanna ka natsu ka zauna aka providing maka komai komai aka baka sai Allah ya ce inna hadha la rizquna Allah wannan abin da muka baka Allah ce arziki na ne nawa ne in ji Allah malahu min nafadin bai da ranan karewa bai da ranan karewa in ji Allah kaje suratu sad aya ta hamsin da hudu wa ta'ala Allah ya sake ce innal muttaqina lallai masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya za su kasance a gobe kiyama Allah ce fi maqamin amin za su kasance a wani yanayi wani matsayi amintacce shine gidan aljanna idan aka ce abu amintacce baka tunanin barawo baka tunanin wani zai tayar maka da hankali baka tunanin za a ɗauke wuta baka tunanin wani kaza wani kaza aminin hatta sauro wannan babu shi ba alaman shi ba za ka ji shi ba ayin kana inda sauro yake maka baka ciki aminci shi kai ya isa ya yake ka ai karan kan kawai wani muƙami ne za a tada su gida na aljanna kenan har Allah ya ce a ƙarshen ayan la yazuquna fiha halmauta? idan mutum ya shiga aljanna ko ta aljanna muke magana to babu sake ɗanɗanan mutuwa a ce wane ya yi rashin lafiya ya rasu wane kwana biyu ba a gan shi ba wane kwana biyu bai leko ba ane ana ƙara masa ruwa wane kaza kaza babu shi yanda in ka shiga aka mai da mutum aka getta halittansa daidai na annabi adam da kyan annabi adam da komai da tsawon annabi adam haka yan aljanna za su zama to in uniform ba wannan dogo ne wannan gajere a'a tsawon yan aljanna duka ɗaya ne babu wannan mai jiki ne wannan siriri jikinsu da kawun jiki amma kuma wannan shi wannan shi Husaini ko ne janna kamanni su ɗaya ne amma sittin ka san kai dogo ne aljanna domin waɗanda za a ciro su daga wuta a mai da su aljanna idan aka shigo da su aljanna akwai wata yar alaman da maki da zai ragu a fuskansu wanda zai nuna alaman ko na wuta ne wanda ana shigo ana shigo shi yasa wata tsoha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi zan shiga aljanna annabi ce a'a ta je ta wuni kuka ta kwana kuka ta wuni kuka ta kwana kuka ba ta cin abinci ba ta aka kawo annabi aka ce tsoha ka ki kai larabci a nan amma in Allah ya sa aka dace sai ka iya shi da shi za a rika communicate ina fa ku duba gaisuwar duka Allah ya ce wata hiyatuhum fiha salam wata hiyatuhum fiha salam yuni kalman gaisuwar assalam ne kawai duk wani gaisuwa an share shi da wani yare an haɗu akan salam salam salam assalamu alaikum assalamu alaikum ina fata an gane Allah ubangiji ya samu dace Allah samu a wannan aljanna eh idan muka yi ta filu da kula da ibada kenan ina fata an gane ka sa wani yan kace Allah samu aljanna amin a ce to amma fa idan aka kula da sallah kaga ya dan ya dan rage abun ko ya bata kyau yana so a jefa shi ne kawai to Allah ubangiji ya sauƙaƙe mana shiga din sai mu je wanda ya shiga aljanna ba shi ba waɗannan ayoyin min al wa abati ahliha da kuma waɗanda suke wa adam intiba'iha anhum dindindin ne masu rayuwa kurujihim min hako da rashin fita kwata-kwata daga aljanna to aljanna ka shiga gidanka a ce ka fita ka je ina ka ce da Allah dan fidda ne aljanna ka dan ka je ina tunda dai gida biyu ne ba a fita kamar yadda zaka ce bari ka je fita gidanka za ka shaka to in ka fita daga gidanka na cikin aljanna to cikin aljannan farfajiyar ne kuma zaka ba wai a fidda kai gaba daya ba kuma a'a ba a fita kwata kwata suratul nisa'i ah, okay wannan shine wa kadhalika an-nar a'udhu billahi haka nan ma wuta ita ma dindindin bala'inta da musibanta da azabarta na dindindin shi ma baya yankewa waɗanda suke cikinta su ma rayuwansu ta dindindin kuma azabar tana tare da su dindindin ita ma ba ta yankewa kamar yadda ni'imar aljanna ba ta yankewa hujja ƙara ta'ala Allah maɗaukakin sarki dugu ya ce dugu a cikin suratun nisa ya ce duk waɗanda suke kafurcewa Allah suka ƙi su yi imani da shi to ba su da wata hanya a gobe kiyama illa tariƙa jahannama sai dai hanyar jahannama kawai za a ajiye su gobe kiyama ana tashin kiyama A ce to ku bi wannan hanya hanya ne direct zuwa ga jahannama in suka shige ta fa khalidina fiha in ji Allah abadan su ma za su dawwama a cikinta ne har abadan abadan ku je suratul nisa aya ta 169 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa game da wuta inna allaha la'anal kafirina lalle Allah ya tsine wa kafirai ya la'ance su wa a'adda lahum sa'iran kuma ya tanada musu wutan sa'ira idan suka shiga wutan sa'iran nan inji Allah to khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta abadan har abada la yajiduna waliyan ba za su taba samun wani majibincin su da zai tsaya musu ba wala nasiran ko kuma mataimakin da zai zo ya taimaka musu ya fidda su daga wutan babu nan kana iya in ka shiga matsala wani ya zo ya tsaya maka ce na tsaya ma wani a bani belin shi ko kuma wani na taimaka masa na biya masa abinda aka rike shi domin shi Allah ya ce can babu suratul ahzab aya ta 64 zuwa 65 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa man ya'si Allah duk wanda ya kuskura ya saba wa Allah sabo irin na kafurci da na shirka wa rasulahu ya bijirewa manzon Allah kwata-kwata yake imani da shi to fa inna lahu nara jahannama lalle yana da wata irin wuta ta jahannama da take ita ce makoman shi khalidina fiha za su dawwama a ciki abadan har abada babu ranar fita suratul jinni nan aya ta 23 wa qala ta'ala Allah yace wa ma hum bi kharijina minan nar ba ba za su taba fita daga wuta ba kamar yadda yace yan aljanna macan wa ma hum bi kharij minha bi mukhrajin yace nan kuma wa ma hum bi kharijina minha inda Allah madaukakin sarki ce istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu hasaratin alaihim wa ma hum babu ranan da yan wuta fita daga wuta su ce wai sun kyalle ko gara yan prison an kulle su suna dan fitowa ai dan waje kaga sun dan share kwalta sun dan ai an sha iska duk da an canza dai environment ko ba haka ba an je nan an je noma an je share nan an je share nan to yan wuta in sun shiga babu ranan fita fa domin wani hadisi ya nuna yan wuta idan suka shiga wuta in ka ji ana communication yan wuta su cewa yan aljanna da Allah ku turo mana kaza ku miko mana kaza ruwa mu sha ku mana kaza yace duk wannan kafin a gama silin din jahannama ne wato idan aka rufe jahannama din kaman a zo a yi waldan kofar gaba ɗaya da aka kulle ta din a yi waldan ta a yi silin din ta kwata-kwata to haka za a yi wa kofofin wutan jahannama babu kawai babu shi kenan an rufe su an nane ko ina kawai babu ba inda za su fita in kana jiwa har su kira mala'iku masu gadin wuta da Allah ku taimaka mana kaza duk wannan kafin a nane ne in aka nane kawai shi kenan wani daji ne kawai wani sako mutum zai je fada a can cikin wutan jahannama gaba gaba duk inda ka gani wani yanki ne wata gaba ce wani tsauni ne na wuta kawai yake ci wani in ya fada cikin wani tsaunin ya bace ba mai san da shi ma a wajen ba mai san da shi kamar a shiga wani irin teku ne a bazu a wani yana can ya shiga wani sako kawai waɗansu sun ba zama haka haka wutan jahannaman kawai kiran mutum banza kukan shi banza min komai babu kawai Allah ubangi ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ce jaza'an wifaqan Allah ce sakamako ne da ya dace da aikin bayi Allah ce kaga masu aikin alheri ba abin da ya dace da su aljanna kaga masu sabawa ba abin da ya dace da su wuta babu wani abin da yake sama da wuta inji Allah wajen azabtarwa babu abin da yake sama da aljanna ga masu da'a aiki ne sakamako ne da ya dace da irin aikin mutum a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙala ta'ala la yufattaru anhum alfat alfutur shine wato babu wani irin ɗan wato dan hutu la yufattaru anhum fi wa hum fihi mublisun kaga kama in kana aiki akwai aiki akwai dan break ai da za a ce aje break ko yau akwai a break din ma akwai short akwai long long break ta yake to Allah ce la yufattaru basu da wani dan time inda za a ce kawai an dan basu inje aje a huta kadan a sha iska sai a da a ci gaba da azabar babu irin wannan inji Allah la yufattar wahum fihi mubulisun su suna can a da wutan kawai a lullube da wutan kawai suratul zukhruf ayata 75 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha yan wuta idan suka shiga wuta Allah ya ce wutan ba wato ba a ɗaukar ransu kaga nan idan wuta ta ƙona mutum ana kai wani level a ce ya rasu to Allah ya ce a can a can babu mutuwa wutan ba ta gama da su ta ƙona su har a ce ya ma mutu ko ya suma babu kawai sam la yuqda alaihim mutu ba a zartar musu ba a gama da su balle a ce yau sun mutu kasan ai wani idan yayi ciwo yayi jinya ya samu abun nan akan ce Allah sa mutuwar mata zaman to me hutu a gare shi irin yanda ya azabtuwa kafin ya mutu ko wani irin jinya da ya ko wani irin hatsari ko accident ko wani irin kuna da yayi wani ma sai a rika ganin kamar mutuwar ma hutu ne a gare shi to Allah ya ce mutuwar babu mutuwa balle ta zaman zamanto hutu a gare su a cikin wutan jahannama wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma babu sauki wajen azabar kullun kara ruruwa take azabar kullun kara kawai digiri din zafin wutan kullun karuwa kawai yake kullun karuwa yake kawai ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri a je suratu fatir aya ta talatin 36 za a ga ƙarin bayani wa qala ta'ala Allah yace innahu man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda ya kuskura ya mutu ya je wa Allah a kafiri ya je wa Allah a mushiriki ya je wa Allah a munafiki irin rayuwar da yi a duniya kenan rayuwar kafurci ko rayuwar shirka ko rayuwar me munafurci to Allah ce ya mutu kuma ya je wa Allah a hakan bai tuba tun kafin ya mutu ba to fa inna lahu jahannama ya san direct makoman shi ita ce wutan jahannama la ya mutu fiha wa la ya haya ba zai mutu a cikinta ba sannan ba zai rayuwar jin daɗi ba ba mutuwa ba rayuwar jin daɗi Aje suratu taha aya ta saba'in da hudu za a ga ƙarin bayani wa gairu zalika akwai ayoyi makamantan waɗannan da yawa fa akhbarana Allah ta'ala fi hadhihi al-ayat malai yace sai Allah ya ba mu labari cikin waɗannan ayoyin da suka keɓanci wuta wa amsaliha da makamantansu anna ahalan nari lalle yan wuta alladhina hum ahluha waɗanda su aka halicce su don wutan khuliqat lahum an halicci wutan ne musamman don su wa khuliqu laha suma an halicce su ne musamman don wutan wa annahum khaliduna fiha abadan sannan Allah ya zartar da cewa su masu dawwama ne a cikin ta har abada fa nafa ta'ala khurujum Allah ya kore duk wanda yake tunanin cewa akwai ran da za su fita su leka waje babu kawai babu kawai wato sai aka duba aka halicci wutan don su su ma aka halicce su don wutan kaga kullun suna shaƙe kenan suna shaƙe kenan shi sa kake jin ake kiran yan wutan ashabun nar me ashab idan aka ce ashabu muhammad me ake nufi sahaban annabi me sahabai wanda kake kullum a tare da shi ba ka rabuwa da shi to sai aka kira yan wuta ashabun nar wato su da wutan amanne suke kamar yadda aboki yake da aboki tare suke wuni tare suke cin abinci tare suke komai tare suke kwana su tashi sai aka kira yan wutan ashabun nar me yasa ake kira matan mutum sahibatihi ko yawma mai mar'u min akhi wa ummihi wa sahibati me sahibatu mace matanka wanda kullum ana tare aka kira haka wata rana kuma sai ji an ce ma wutan sai a ce fa ummuhu hawiyatun uwarsa ita ce hawiya wata rana a ce abokinka wuta wata rana a ce uwar mutum ita ce gobe kiyama ita ce wutan jahannama duk ana nuna irin dai yadda ɗa yake makalewa musamman yaro kullun tana makale da shi in tana tsaye tana rike da shi in tana zaune tana rike da shi in tana kwance tana manne da shi in tana tafiya tana goye da shi tana in tana zaune ta ajiye ta shi kan cinye kullun yana fare a jikinta wata na sai aka irin wannan kamancin sai ya ce fa ummuhu hawiya wa ma adraka mahiya sai Allah ce narun hamiya ne narun hamiya haka zaka ji yanda Allah yake sifanta yanda wutan take yace lahum min jahannama ghawashun wa min fawqihim yace lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wata rana yace wutar ita ce kamar shimfiɗan goyon yaro shimfiɗan da ake sa jariri idan za a kwantar da jariri za ka ga ai shimfiɗan da ake masa da shi ne kuma sai a kan shi zai kwanta sauran kuma sai a ya foshe lullube Allah yana nuna ce kaga shimfiɗan yana ta ƙasa da shi kuma yana ta shine Allah ce lahum min lahum min jahannama mihadun wa min min fawqihim gawash ta kasa wutan jahannama aka musu shimfiɗa sannan ta sama aka lullube su kuma da ita kaga nan aka kamanta wutan jahannaman da tsumman irin jarirai din nan to duka dai Allah yana nuna yadda wutan za ta manne wa mutum ba ta rabuwa da shi wata rana kuma ya ce sarabiluhum ko min qatiranin wa tarsha wuju wata a ce kutti amlahum sarabil wata za a yanka musu wata irin riga ta wuta ne kawai za a sanya ta tana rigan tana boilin ta cikin wani irin narkakken dalma ne yake abun nan yake tafarfasa ana sanya musu da, da, da wandon duka sai ya manne a jikinsu kai ka gaggaba ɗaya naman tanarki duk Allah da yana kawo yadda wutan zata mutum zai zama to gare ta a ayoyi daban-daban na tsoratarwa na firgitarwa abincin ma mu duba ya yake abun shan wutan ma mu duba ya yake akwai wani kwaroro a cikin wutan jahannama da in fata ta rube ta konu ta konu ta rube fata mutum ta rube diwa da irin akwai wani diwa ruwa-ruwa haka akwai wani kuma mai kauri eh to akwai wani irin kororo da yake duk na yan wutan da yake tsiyayowa yana bin wani kwararo yana fita da irin wani irin ruwa mai wari da yake fita daga cikin farjunan mazinata mata da maza wani irin ruwan da aka ce warin shi karan kanshi ya fitini yan na ma to duka zai haɗu yana tsiyayewa a wata kwaroro haka yana gangara yana gangara sai ya je ya taru a wani goya ya zamo kamar dem kamar ɗan tafki to manzo Allah zai ce idan suka buƙaci ruwan sha shi za a ɗebo musu ana ce musu naharul gauta shi za a ɗebo musu su riƙa sha tsaban kawai fata ta riɓe ta narke ta zagwanye yadda take tsiyaya da wani ƙazanta da yake fito al'auran mazinata duk to akwai ni kororo da yake zuwa ya taru to ba wai a haka yake ba shi ɗin kanshi mai zafi ne a tafarfashen yake shi ma kuma a haka kuma manzala sa ce Allah zai fosin din yan aljanna ya sanya musu wani irin kishi eh, yan wutan ya sanya musu wani irin kishin da zai fosin din su kaga ana kwankwada kawai bayin da za a yi Allah ubangi ya rufa mana asiri akwai aka ce lokacin da ko ga su ranka da aka yakin ba sa sada Allahu ala aka ce yin mutu ya rasa ruwa ma yakan fi ya sha Allahu alam soja in ya shiga wahala in babu ruwa a area a daji wani sa'i nun ba haka ake ta mana a ce mutum ma in ya rasa abinci yakan yanka gawan dan uwan shi mai dan gasa ya ci tsoka ko kuma fitsarin da yayi ya sha in ya rasa ruwa don babu ruwa to kaga abin da ya fosin din mutum har ya yanka naman dan uwan shi yana kwance ya gasa ya ci saboda yunwa ko kuma yayi fitsari ya shafi tsarin don ya zamanto masa a madadin ruwa kaga abun ai ya kai abun ya kai inta. Allah ubangi ya rufa mana asiri a na waƙala ko waƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam a ta manzon Allah mai albarka shi kuma ya ce amma ahalun nari amma kun ga 'yan wuta allazina hum ahaluha waɗanda su ne tsantsan 'yan wutan idan suka shige ta fa fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna ba sa rayuwa a cikin rayuwa ta jin daɗi sannan kuma ba sa mutuwa idan fa rayuwa ta yi tsanani akwai mutum zaka ka je mutu yana buri madama ya mutu ya fi masa ko ba haka ba saboda wani bakin ciki da wani irin yanayi na rayuwa ya ce ina ma da mutu to za su gamu da bakin ciki da azaba da bala'i a wutan jahannama su yi burin ina ma su mutu a ce ba mutuwa kuma ba rayuwan jin daɗi <clears throat> har zuwa ƙarshen hadith wa sallallahu alaihi wa a wani hadisi manzo Allah su alaihi ce idza sara ahlul jannati ila jannati idan yan aljanna kowa ya je ya shiga aljanna ya koma gidan shi wa ahalun nari ilan nari yan wuta suka koma wuta kowa ya san makomansa an gama hukunci an gama shari'a an gama komai kowa ya je a kufayin gidan shi yan aljanna sun shiga yan wuta sun shiga annabi sassala ce ji abil mauti ina ji na faɗi wannan last week ko jiya ne mako sai a kawo mutuwa ga ta nan hatta ja'ala bainal jannati wan nari sai a sanya mutuwar a aje ta tsakanin wuta da aljanna waɗansu adusai suka ce za a zo da mutuwar a shef ɗin rago ne a kawo ta tsakiyan yan aljanna ga aljanna ga wuta a kawo ta tsakiya sai a kira yan aljanna a kira yan wuta ma yuzba sai a yanka mutuwar sun ma yunadi munadiyan sai wani mai shela ya yi shela ya ce ya ahalal jannati la mauta ya ko yan aljanna ba mutuwa yau ma mutuwan kanta an me to ina take babu ita kamar yadda za a ce an yanka mutum yau babu shi to za a kawo mutuwa a ce yan aljanna yau fa babu mutuwa ku ci gaba da shagali kawai ya ahalan nari la mauta ya ko yan wuta a ci gaba da ɗanɗana ba mutuwa fayazdadu ahlul jannati farahan ila farhihim. sai yan aljanna su ƙara wata sabuwar murna da jin daɗi sama da murnan abinda Allah ya ba su na aljanna wayazdadu ahalin na ahalun nari huznan ila huznihim su kuma yan aljanna yan wuta su ƙara wani irin baƙin ciki da takaici sama da irin baƙin cikin azabar da suke sha wafi lafzin a wani lafazi sai a ce musu kullun khalidun fi ma huwa fihi sai mai shelanta wani ce kowa ya je ya dawwama a inda yake yau an yanka mutuwa wafihi riwaya, riwaya akwai wata riwaya kuma da ta zo bayan annabi ya karanta musu wannan hadisin ya faɗa musu sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi annabi sallallahu ya karanta musu wannan aya ya ce wa anzirhum ya muhammad ka yi wa al'umman ka gargaɗi ka musu gargaɗi tun a nan duniya ka ja musu kunne su yi hattara da yau hasarati wata rana wanda ake kiranta yau hasarati ita ce ranar nadama ranan nadama iz qudiya lokacin da za a zo a zartar da abu a yanka mutuwa a ce yan aljanna ku dawama ba mutuwa an yanka ta yan wuta ku dawwama ba ma mutuwa an yanka ta to wannan fa shine ranan nadaman da yan wuta za su yi ka yi wa al'umma gargadin wannan su sani domin al'umman ka ya Muhammad waɗansu wahun fi gaflatin suna cikin mantuwa da rakkanuwa duniyar nan fa ta ruɗe su suna cikin gafala fa wahum la yu'minun waɗansu ma sun ƙima su yi imanin ka ga musu akwai wannan ranar fa da za ta zo ranan da masu da'a za su yi farin ciki da ranan da yan wuta za su yi nadama ina fata an gane a musu gargaɗi kwarai da gaske akwai ranar nadama yawmul hasrati ina fata an gane Allah ya rufa mana asiri aje suratu maryam aya ta talatin da tara za a ga ƙarin bayani na wannan aya mai albarka wato manzo Allah ya yi rifarin zuwa ga wannan aya as reference wanda take tabbatar da cewa za a yi wannan abun aljanna a yanka mutuwar to ranan ne fa ranan nadama da hasara mutum ga yana cizon yatsa yana na ina ma da na yi kaza ina ma da na bar kaza ida ma da na yi kaza kullum wa hiya fi sahih wannan bayani yana cikin sahihu muslim da fi zalika ahadithun ghairu ma zakarna game da wannan dai akwai hadisai masu ɗimbiwa banda waɗannan da aka ambata in ji mai littafin tambaya ta 133 tana ce madalilu. menene dalilin da yake tabbatar da cewa ala annal mu'minina ya rauna rabbahum cewa mummunai za su ga ubangijinsu tabaraka wata ala amma fi daril akhirati kamar inda na gaya muku wata rana Allah zai afiyarin ga mumunai kawai su kadai a cikin aljanna hadisan suna nan masu ɗimbiya wani sa'in za a kawo hadisan ka kawo a kawo waɗansu ba a kawo su duka ba kamar yadda na gaya muku yawanci ran juma'a juma'a za a zo a aje waɗansu irin kujeru ma malam a aje wata babban kujera a aje waɗansu ta daman kujeran babban a ajiye waɗansu ta hagu kalan waɗannan nan daban na can daban sannan aje waɗansu kuma ga su kawai kamar irin hall waɗancan kuma da za a je su kamar irin high table ɗin na yadda ake a ringin high table dukansu na lu'ulu'u waɗancan ɗin kuma manzu Allah duk ya yi bayani ya ce to sai ka ga waɗanda suke ta dama annaba waɗanda suke ta nan salihai da waɗansu bayan Allah da Allah ya ɗaga darajansu waɗanda suke sauran waɗannan kuma duk mutane ne ran juma'a a cikin aljanna sai Allah ya zo ya zauna a babban ya bayyana gaba ɗaya cire shamakin da yake hana mu ganin shi mu ga Allah karara da izinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da sahabansa wata yana goma sha biyar kasan lokacin da yake kure ne haskensa sai annabi ya ce sahabansa ku ɗaga ido ku kalli wannan watan suka ɗaga suka kalla manzo Allah sallallahu alaihi akwai wani dan. الله أكبر الله أكبر manzo Allah sassala ce ku ɗaga ido ku kalli watannan suka ɗaga suka kalla manzo Allah ce akwai wani shamaki shamaki da yake hana ku ganin shi suka ce la gashi na biyo an clear ya rasulul gashi nan karara Yace akwai akwai ɗan mare ko hazo hazo suka ce sam Yace to na rantse da Allah haka mumune za su ga Allah a aljanna ba wani abin da zai sha makance idonsu daga ganin Allah ina fata an gane ko to waɗannan ɗin wani suna musu wai ba a ganin Allah shi ai Allah ya ce la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar amma anan duniya ne ido kwayan ido capacity ɗin idon ka bai da ba zai iya ganin Allah ba anan duniya annabi Musa ai ya so ya ganshi ya suma ai dutse kuma ya rugurguje ya tashi a sume bayan ya farfado ya ce Allah ka gafarta mu kawai alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir to amma wannan Allah zai ba wa idon karfin ganin Allah din kuma ya cire duk shamaci to waɗansu suna musu to shi yasa mu muna so mu san wannan abun yana nan mumunai za su ga Allah karara idan haka ne ina hujja daga alkur'ani da kuma maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maddalilu ala annal mu'minina rauna rabbahum tabaraka wa ta'ala amma fi daril akhirati malace akwai qala Allah ta'ala Allah yace wujuhun yawma idhin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun fuskoki a gobe kiyama za su tashi kala biyu ne fuskokin mumunai wanda da kaga ga fuskansu za ka san waɗannan suna cikin natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi waɗansu fuskokin na kafurai da kaga ga fuskokin za ka ga damuwa da baƙin ciki fuska a ɗaure a murtuƙe kawai ba daɗi ta yi duhu kawai bahaushe mai ce labarin menene a tambayi tambayi fuska fuska ne take revealing wa mutane abin da ke halin da mutum yake sabai suke sai muna gane fushin manzo Allah ta fuskansa ko ba haka ta yi ja kaga jini ya haɗu na'am to Allah ce to waɗansu bayan an mana aka to sai Allah ya nuna fuskokin nau'i biyu yace wujuhun waɗansu fuskoki gobe kiyama yauma izin a wannan ranan naziratun zaka gansu cikin sheki da kyau da kyalli da alaman jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali to masu waɗannan fuskokin su ne ila na naziratun su ne wanda za su kalli ubangiji ƙarara a gobe kiyama kaje suratul kiyama nan la uqsimu bi kiyama aya ta 22 zuwa 23 a suratu yunus aya ta shida Allah ce lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata aiki a nan duniya mun san al-ihsan ko shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in kun takun tarahu wanda suke bauta wa Allah tamkar suna ganin Allah kawai idan ma ana ganin ba sa ganin Allah ai Allah yana kallon su wannan fa shine ihsan ka san abun nan eh, eh, eh, rank din al-ihsan yafi na al-iman fi na al-islam domin ai rankin din addini eh, eh, addinin musulunci nan zuwa uku akwai step number one shine step din al-islam yau kafiri in ya musulunta ya ce kalmar la ilaha illa yana wannan step din ko na al-islam sannan kuma can kuma a yi promotin nashi saboda ayyukan shi da riko da addini me a karkashin musuluncin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu wa iqamu salati wa ita'u zakati wa saumu ramadana wal hajjul bait yanda mutum yake rike wannan ya rike su da kyau to nan gaba sai kaga ya ai promoting nashi to step number two al-iman yanzu da anan ana kiran shi al-muslim yanzu ya koma me al-mu'min shi kuma a karkashin shi shine an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi shi ma yanda mutum ya rike wannan to can yana tafiya yana tafiya yana tafiya kaga yana daguwa imanin shi yana include kaga kawai ya koma step number 3 shine step din al-ihsan shine tambayan da mala'ika jibril ya annabi ya muhammad fa akhbirni anil islam yace al islamu anta an tashhadu an la ilaha anni rasul tuqima salata yace qala sadaqta yace fa akhbirni anil iman yace al iman an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil qadar khair yace fa akhbirni anil ihsan shine karshe shine karshe nan a step din al islam step number 1 yana kwasan kone kwashi kwaram mazinaci yana ciki mashayin giya yana ciki yana na a musulmin shi amma mashayi ne yana na a musulmin shi amma mugun mazinaci ne yana na a musulmin shi amma dan liwaɗi ne yana na a musulmin shi dan fashi ne yana na a musulmin shi dan cin riba ne yana na a musulmin komai kuma ka ganshi a sahun gaba ana sallah da shi to kaga baka isa ka ce mutum kafiri bane do yana aikata waɗannan yana nan a musulmin shi zai iya ma har ya yi makin appointment zai je ya yi fasadi da wata ranka za a yi makin appointment za a yi bukin zai yi tafiya ya saya mata ticket nan gaba za su tashi duk za a je fasadi ne duk musulmi da yake wannan ranka yana iya wannan arrangement na musamman don saba wa Allah to amma nan da ya to almumin musulmi zai iya kashe ka don siyasa zai iya kashe ka don wata biyan manufa bukata amma daga lokacin da mutum ya koma almumin to Allah ya nuna cewa wannan ba yanda za a iya saba Allah sai bisa kuskure shine ce wa ma kana li mu'minin an kutula mu'minan illa hata'an ba yanda za a yi mumin ya ta sama mumin ya kashe shi sai dai abun ya to masa bai kuskure har yayi makin appointment yau zai je zina an ba har yayi makin appointment zai je da karuwa kaza mumini baya haka to bayan fa wannan al-ihsan din yana sama da wannan shi yasa Allah yake kira wannan da midin abin nan din yake ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum ya ayyuhal ladzina irin waɗannan categories din Allah yake kira domin ya san su ne masu responding masu saurin amsa kiran Allah yawanci baka samu ya ayyuhal muslimuna a Qur'ani ya ayyuhal muslimuna yanzu kana gama ya ayyuhal muslimuna innamal khamru wal maisiru zaka ganshi wani ma da ɗan kwalban a makale a mota la akulun riba zai je ya ci zai je ya ci wailu mudaffifina tini ana gamawa zai je yayi abin nan to haka za ka samu to shine Allah ya ce waɗanda suke kyautata ayyuka na ibada kayi abu fa hadda kyautata shi to Allah ya ce ba su da wani sakamako su ma alhusna su ma kyakkyawa ne za mu sakanta musu da su Shi ne aljanna da duk ni'imanta sai Allah yace ce wa ziyada har da gyara har da ƙari ƙarin ne ganin fuskan Allah anan za a baka komai na aljanna sai annabi ya ce har da wani addition ƙari wanne ne ƙarin a ah, to an baka ni'iman da take duk cikin aljannan an baka amma ka ce za a ƙara maka to me za a ƙara maka da babu shi aljannan sai malamai suka yi fassara manzo Allah ya bayyana ce shine ganin Allah ƙarara ka ga fuskan shi ka ganshi yanda yake to ni'iman nan in ka ga Allah a ranan sai ka ji ta danne duk wani ni'iman da kake sha aljanna din don daɗin ganin fuskan Allah kawai mu duba annabi ibrahim ne fa yake annabi musa ne yake magana da allah ya gana da allah a turi sina wa matilka biyaminika ya musa kala hi asa izab ila fir'auna daɗin maganan da ya ji in ji malamai sai ya ɗan nemi alfarma allah unganka mana ka ji magana mai daɗi ma malam sai ya nemi alfar rabbi arini anzuru ilaika Allah a dan buɗa mu ungan yace ce lan tarani ba za ka iya gani na anan duniya ba yana ce kasan dan adam yana ce ya ce ina so in ganka ce to kalli wancan dutsen dai kalli wancan dutsen in ka iya ganin shi za ka gani Allah hasken shi kawai da ya tashi bayyana hasken ne kawai ya riga zuwa kafin Allah ya afiyar dutse ya fatattake ya rugurguje annabi isa ya faɗi sumamme annabi musa ya faɗi sumamme ya faɗi sumamme ka gani to wannan shine kenan to ƙarin shine ganin fuska Allah wa qala ta'ala ce fil kuffari game da kafirai su kuma kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun me mahjub me hijab a sha maki abu Allah ce su kuma kalla ku saurara innahum su kafirai an rabbihim game da ganin ubangijinsu yau ma'iza a wannan ranan la mahjubun za a suturta idonsu a shamake idonsu ba za su taba ganin Allah ba su ina fata Allah fuskan kafiri ya samu ni'iman ganin Allah babu sa'ab suratul mutaffifina aya ta goma sha biyar wailul mutaffifina kenan fa'iza hajaba a ada'ahu idan Allah ya sha make makiyansa ta yadda ba za su gan shi ba lam yahjub ahu. ba zai sha shamake masoyansa mummunai ba wa sahihaini an jarir ibn abdullah a cikin sahihul bukhari da muslim hadisi ya tabbata wanda jariru dan abdullahi Allah ubangiji ya yarda da shi ya ruwaito shi yake labarta mana kala yace kunna julusan wata rana mun kasance a zaune ma'a rasulillahi sallallahu alaihi tare da manzon Allah sallallahu alaihi yawa ga ma wancan hadisin muna tsaune tare da manzon Allah fa nazara ila alqamari sai manzon Allah ya daga ido ya kalli wata lailata arba'i ashara a daren goma sha hudu ni ce sha biyar ɗazu a wata riwaya ta zo sha biyar faƙala sai manzon Allah sallallahu da ya ɗaga kai ya kalli wannan watan sai ya ce wa sahabai faƙala ce innakum satarauna rabbakum yace wallahi tabbas za ku ga ubangijinku ayanan ido da ido kama tarauna haza kamar yadda kuke ganin watan nan la tudammuna fi ru'yatihi ba abinda zai shamake ku daga ganin Allah din yanda kuke ganin watan kiya yanzu karara haka za ku ga Allah a gobe kiyama ina fata an gane ko fa manzo Allah ce duk wanda ya samu iko da hali Allah tuglabu ala salatin kada ku kuskura shedan ya rinjaye ku da yin sallah qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana wace sallah kenan asuba wa salatin qabla gurubiha da sallah kafin faduwar rana wacce kenan manzo Allah yace, in dai har kuna son wannan bukata ta ku cimma wannan burin na ganin Allah karara kada ku yadda wani abu ya ku yi sakaci wajen sallan asuba da sallan la'asar suna daga cikin rike su da kula da su suna daga cikin abin da ke taimaka mutu wajen menene cimma wannan burin na ganin Allah to kaga lokacin bacci ne in ka lura da su ba lokacin bacci haka nan ma kailula ka dawo aiki ka ci abinci ka abin nan ka samu jiki ya lagwance ka ga ayi la'asar jiki ya bubbuku ina fata an gane nabi har in za ku samu dama kada ku yadda wani abu ya rinjaye ku ya hana ku attending waɗannan salloli guda biyu ku aikata suna daga cikin abubuwa da suke sa a ga Allah ɗin ƙarara wa ƙauluhu sai eh, ya ce malam ya sharhi yace ce kamata rauna haza inda manzo Allah ce sahabansa kamar yadda kuke ganin wannan ai za ku ga ubangijin ku ƙarara ka ru'uyatikum hadhal qamar kamar yadda kuke ganin wannan watan tashbihul lirru'yati birru'yati annabi ya kamanta yanda za a ga watan haka za a ga Allah karara lalil mar'i bil mar'i ba yana nufin yanda watan yake haka Allah yake ba hasken Allah ya fi na watan amma ya kamanta mana ne don ya nuna mana yanda muke ganin shi karar ba abinda yake sha makance mana ido haka za mu ga Allah karar amma bai ana nufin hasken watan bane irin hasken Allah a'a kama anna qawluhu fi hadithi kama yadda a can Allah ya ce wa kallama eh, takallama Allah azza wa jalla bil wahayi ko idan Allah madaukakin sarki yayi magana akan wani wahayi darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku su bubbuga fikafikin su a ƙasa haka khada'anan liqawlihi domin tawalu'u da kaskantar da kai da girmama maganan Allah za ka ji yadda mala'iku suke sauke fuka fikinsu idan Allah ya zartar da wani abu ya ce aje a zartar da wani abu ya faɗa za ka ga mala'iku gaba ɗaya sun kuya sun saukar da fuka fikinsu car haka za ka ji ka annahu silsilatun ala safwani za ka ji kamar yadda ake saki cen akan dutse car haka yadda ake sake wani irin katotuwar sarka ɗin nan to haka za ka ji he ka ji fikafikin mala'iku sun saukar da su fiyar haka Allahu alam kamar yadda za ka ga misali kamar in sojoji ne ko ne abu ya faru in an zo ko gami he ka ga ko ya cire hulan shi ya rike wai don girmamawa ko abin nan wahada to a nan ba a ce yadda karan fika-fikin mala'iku exactly irin na sarkan ba ne no mu an kawo mana na sarkan don mu gane ma'anan amma ba dole ne ya zamanto iri ɗaya to haka na Allah ɗin Yadda annabi ya ce za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wannan exactly yadda kuke gani ba a nuna hasken Allah exactly irin na Allah ya wuce nan amma an kawo mana mu da abin da idon mu ke iya gani ne kawai la ah, wa hadha tashbihu lis sama'i bis sama'i la lil masmu'i bil masmu'i qala ta'ala Allah Allah ya wuce ya fi karfin an yushabbahu fi zatihi aw sifati shay'un min khalqihi Allah ya fi karfin a ce wani abu yayi kama da sifan Allah ko zatinsa kawai ana matso mana da misali ne kawai mu don mu gane amma ba haka abun yake karara ba Wata النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه كما ya يا في يا سركك يا وجه يا ko wani abu na Allah da irin na halittansa wata halitta ne Allah kuwa ba abin halitta ba ne so da manzo Allah ce za ku ga Allah kaman wannan ba wai yana nufin yanda watan yake da hasken shi haka yake nufin Allah ba a'a mu an gaya mana abun da mu muke gani ne a matso mana da misali kawai wa huwa a'lamul khalqi billahi manzo Allah shine mafi sanin kowace halitta game da Allah wa fi hadisi suhaibi a wani hadisi na suhaib inda muslim a wajen muslim manzo Allah sassale ce fayukshiful hijab idan Allah ya zo zai a fiyarin ya bayyana ga mumunai sai ya sa a cire wannan shamaki da yake tsakanin mu yake hana mu ganin Allah ɗin fama uqutu shay'an kai wato ƴan aljanna ran da za Allah zai bayyana su ganshi kai dan aljanna zai ga babu wani abin da aka bashi a aljanna a habba ilaihim wanda ya fi musu daɗi da girmamawa irin minan nazari ila rabbihim azza wa jalla irin ganin Allah da suka yi fuskan Allah sun ganta sun ga Allah a yanda yake to a wannan ranan ba abin da ya fi musu daɗi da ni'ima da irin wannan abin da suka gani sai su ji duk ma abun da aka ba su na aljanna na ashe ma ba wani abu bane ganin Allah yanda yake kai har ya dishe wannan ni'iman kawai Sun matala sai annabi ya karanta musu ana yace ce lillazina ahsanu duk waɗanda suka kyautata aiki a nan duniya to alhusna za a sakanta musu da mai kyau kamar yadda suka kyautata sakamakonsu mai kyau amma wa ziyada akwai wani ƙarin da ya fi wancan ɗin shine ganin Allah ƙarara kusa da ƙarshe wa babi a cikin wannan babin na ganin Allah akwai ahadisun kathiratun akwai hadisai masu ɗimbin yawa sahihatun ingantattu kuma tabbatattu daga manzon Allah sarihatun wanda suke karara kuma an san su zakarna minha fi sharhi sulamin wusul akwai littafi da mawallafin wannan littafin ya wallafa ana kiran shi sharhu sulamin wusul idan mutum ya sayi littafin zai samu hadisan ya kawo su da yawa gaba ɗayansu a can da ayoyi hadisan ya ce hamsatun wa arba'una hadisan hadisai arba'in da biyar an aksari min na sahabiyan kuma arwaito su sama da sahabi talatin wanda za su tabbatar maka ingantattu ne ba tatsuniya ba ne kawai wa marar da zalika duk wanda ya rejectin ya yi musun waɗannan hadisai ya ce ba za a ga Allah ba faqad kazzaba bil kitabi ya karyata ƙararar littafin Allah alqur'anin Allah da ya tabbatar za a gani sannan wa bima arsalallahu bihi rusulahu kuma ya karyata dukkan abinda Allah ya aiko manzanninsa da shi ba annabi ma kawai duk annaba sun tabbatar wa kana min alladhina qala Allahu ta'ala sai ka kasance cikin mutanen nan da Allah ya ce game da su kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun to kai musun ba za a ga Allah ba to kuma ka karyata Qur'an da yace za a ganshi ka karyata hadisai to wata wataƙila kana cikin waɗanda ba za su ganshin bane shi yasa ka nace akan ba za a ganshin ba ina fata an gane ko yanzu mutumin da ya nace da zagin sahabi to yana cikin waɗanda ba za su ga sahaban bane shi yasa yake zagin su bai da rabon ganin su ne shi yasa yake zagin su din yake cewa kafirai ne nas'alullaha ta'ala malamin daga karshe addu'a ce muna roƙon Allah madaukakin sarki al'afwa ya mana rangwame wal afiyata da bamu lafiya wa an yarzuqana kuma ya azurta mu